من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة مسلمين إلى ركن الله سبحانه وتعالى ذكر آمنا كاوا أيكم من الخير ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta biyu yau alhamis a inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun minat tarikh yau muna shida ga watan hudu shine rabi'u sani na shekara ta 1438 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da biyar ga watan daya na shekara ta 2017 miladiya Ah, da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu karanta manufan malam na uku ko shi Uthman ibn Muhammad al-Khamis a ah, ranka da kai ne kemaraman Allah sanya alheri ga sanatan mu shine kemaraman yau Allah ubangiji sa Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya sa ya mana muwafaka mala yace al-maqsad manufa na uku da yake so ya nuna ma dukkan mutumin da zai karanta tarihi manufa na uku shine wasa'ilul ikhbariyina fi tashwihi tarih hanyoyin da masu ruwaito labari suke distorting suke ɓata tarihi hanyoyin da suke bi su ne zai faɗa mana ka san hanyoyin da masu kawo labarai yadda suke su ɓata tarihi saboda wata manufa da take cikin zuciyarsu kwanaki na ga wani article da larabci wani zaki aka nuno a Amerika, amma a article kawai na ganshi zakin na ya ta samma wata yarinya zai kashe ta sai aka samu wani jarumin mutum ya je ya yi fada da zakin ya kashe shi ya kwaci yarinya sai yan midiya yan jarida na Amerika maza-maza suka ɗauko kai suka ce da turanci amma da larabci na karanta su suka rubuta suka ce wani jarumin ba amerika ya yi artabu da wani zakin da ya tasan ma yarinya zai kashe ta ya kashe zaki ya kwace ta sai mutumin ne na ce musu sori shi ba ba amerike ba ne ina fata an gane ko sai suka ce wani ɗan ƙasan waje kaga an cire jarumin wani ɗan ƙasan waje ya ta samma zakin da zai kashe wata yarinya ya kashe zakin ya kwace ta sai ya ce musu haibar da ƙarshe ya ce i am a muslim sai suka ce wani terrorist ya samu innocent lion gane ya kashe shi ba zaira ba dalili mu duba wani dan ta'adda ya kashe zaki haka siddan ba ba abin yi to kaga sai arka minosin da yake ba amerika suke zafai suka ce jarimin ba amerika da yake shi forina ne sai aka cire jarimin sai aka bashi a haka da yake ni musulmi ne aka ce wani dan ta'adda ku duba yadda labarin ya ta canja salo ina fata an gane ko to irin wannan ne mutum zai rika lura da shi idan yana karanta mene idan yana karanta tarihi shine malai ce zai nuna yan hanyoyi kaɗan yadda masu tarihi ko rubuta labari hanyoyin da suke bi suna caccanja labari suna distortin din shi na farko al a kirkiro labarin kuma alhalin babu shi wannan aikin yan ba da labaru ne a kirkiro shi babu shi wal da ƙarya a kirkiro labarin da babu shi a akan ƙarya a yi shi wannan an same shi a tarihin masu ruwaito hadisai da idan mutum yana sai da zuma ko yana sai da albasa fara albasa ko yana sai da waɗansu nau'in kaya da can idan ya ga baya ciniki sai ya kirkiro hadisi ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya sai farar albasa a daren juma'a ranar alhamis yana da lada iri kaza iri kaza iri duk alhamis sai ga an zo a layi a shagon shi za a sai fara albasa ran alhamis kaga saboda ya saci hankalin mutane ya yi abin nan ɗinsu ya haɗa su da wani hadisi da falalan sayan farar albasa ran juma'a ran alhamis da ran juma'a yana da iri kaza kaza kaza na lada to kaga ya yi fabricating ya creating hadisi na karya ya dangana ga manzon Allah don ya ga baya samun customers wancan ko ya ce ai manzo Allah sallallahu ya ce kaza wanda ya sayi zuma ko ya amfani da zuma mai iri kaza mai iri kaza sai aka rika samu kowa idan ya motsa don ya ɗaukaka darajar sana'an da yake yi ko abin da yake eh, eh, sayarwa ya ga ba ba abin nan sai ya kirkiro wani fabricated hadisi ya dangata shi da manzo Allah sai kaga albarkacin hadisi na ana so a samu falalan nan an zo an yi layi a shagon to kaga saboda Allah da dukkan aka samu wannan a yan kasuwa aka samu irin waɗannan hadisan ga wanda yake wato suke irin gindin shugabanni da eh, gwamnoni da eh, sarakuna sai su kirkiro wani hadisa ce ai manzo Allah ya ce mana kafin tashin kiyama za a wani zamani za a yi wani mutum adilin mutum wanda sunan shi ya fara da kaza da sifofinsa sai aka exactly khalifa da shugaban da yake ɗamfare da shi ya kawo duk haɗa abun nan shi to sai ka samu a ah, sai khalifa ji daɗi sai ya rike irin wannan mutum sai ya samu shiga akwai ran da wani khalifa yana wasa da tattabara ya sake ta kawai sai wani kirkiro hadisi ya ce dama manzo Allah ya ce ba za a yi kiyama sai an samu wani adilin sarki mutumin kirki mai son jama'a da tsuntsaye zai bayyana kaga yayi fabricated to irin wannan shine malamai fa suka yi tashi wanda daka wajen tace hadisan manzan Allah irin waɗannan aka tace su aka sa rari aka ce duk mawdu'ai ne wani saboda ya samu shiga wajen khalifa wani saboda ya samu gindin zama a jikin wani basarake wani saboda ya samu customers wani saboda ya farin abubuwa daban-daban to shi ma tarihi ko yan jarida suna kirkiro abu sai su sa a front page ko wani abu haka kawai don kawai da ya da ka gan shi sai ya ja ka kawai sai ka saya sai ka shiga ya ga fanko ne ba komai a cikin banda labarin su chelsea su madrid can gari ba abinda za ka samu a ciki yanzu yau ina ɗan karatu ɗin da safe na duba intanet sai na ga a facebook aka ce wai a wannan wane ne baro ɗin nan adama baro na gambia wai an yi assassinating na shi an kashe shi to kaga ai ba haka ba ne amma sun rubuta an rubuta an kashe shi an abin nan din shi an kashe shi can kuma ya aka nuno shi gashi abin nan din to kaga duk don a ja wani hankalin abin nan duka ɗan labaru shi yasa mana yake so ya faɗakar da duk mai karanta tarihi na farko hanyoyin da suke bi su ɓata tarihi shine ƙarya da ƙirƙiran abu ƙarya da ƙirƙiran abu ina ji idan ka karanta akwai wani mutumin abin nan wani dattijo tsoho ina jin gwari ne a ba nan yake da ina jin ya mutu kwanaki ya kirkiro tarihin cewa kaduna nasu ne ai kaduna innan kalma ce ta gwari ya taba sake abun ina ji har manya-manyan lecturori 'yan saudan kaduna mai suka zo suna ta hira da shi wai lokacin da aka zo yin hanyar jirgin nan da aka zo tsallake rafin nan wai sai suna can to a kaduna a kaduna wai nan za mu yi ne ko nan nan za mu yi ne nan ko nan eh, wai sai turawa sai suka ɗauka suna ce kaduna kaduna kaduna wai inda asalin kaduna ta samu suna a kaduna nan za mu yi ne ko kaduna nan za mu yi ne ya kawo abin da ya harhaɗa aka yi ta turarowa irin kunna fitina a nuna cewa nan innan nasu ne kun san da ai yayi claiming cewa yace eh, ya kamata office din shi ya zama to a magajin magajin gari nan ai kasan su ne har ya kawo tarihi yanda abin nan din nan to sai ka samu an kirkiro abu kai an kawo shi an kirkiro abu yace yaxtaliquna qissatan ma yan tarihi za ka ga sun kirkiro wata kissa haka sidda kamar talaku kamar yadda suka kirkiro misali suka ce wai anna aisha ka, wai Lallai na na aisha Allah ubangi yarda da ita ya tsarkake ta wai lamma a khabaru mautu aliyin wai yayin da labari ya zo mata cewa sayyidina ali ya mutu sai ta sauri ta yi sujudu shukri sajadar lillahi shukra wani ta sauri ta yi sujudu shukri irin labari mai daɗi ya zo mata kenan daga jin irin wannan riwayoyin gawa za ka danganta su shi a kan a nuna maka na na aisha makiyar sayidina ali wani ta yi sauri ta yi sujudu shukri <laughs> to kaga irin wannan wa hadhihi qissatun makdhuba mala ce wannan kisan ta ƙarya ce ƙarya ce zuƙi ta mallaci ku duba can footnote na ɗaya a ƙarƙashi za ku ga yadda ta samo asali zakaraha abul faraj al-asbihani fil aghani abul faraj al-asbihani yana da littafin shi al-aghani shafi na hamsin da biyar in ka duba shi wa abul faraj din nan asalin aƙidar shi shi'iyyun ne dan shi'a ne muttahamun bil kadhibi mutun da ma wanda aka san shi da ƙarya kama fi tarjamati fi tarihi baghdad idan ka duba tarihu baghdad zaka samu sunan shi da tarihin shi makaryaci ne dan shi'a ne wal mizan idan ka samu al mizan wa zakaraha al mutashayyi'u at-tijani fi kitabihi akwai shi ma wata dan shi'a din wanda yake can mutumin tijan kasar da tijani ya fito Yace a cikin littafin shi fas'alu ahalar zikiri shafi na casa'in da bakwai walam ya azu hali ahadin babu wani wanda aka ce ga wanda ya faɗi kissar ga an wane an wane babu haka kawai yayyan kota ya faɗa domin me domin duk mai kaunan sayidina ali kenan ya ga bakin wa aisha to ayi hattara da irin wannan in ji malam ga mai karanta tarihi na biyu الزيادة على الحادثة أو النقصان منها بقصد التشويه نبي أبو يافارو أما سي أي قاري أي قاري سمدا يند أبو يكي ko kuma a yi rage yadda abu yake sai a rage ko kuma a ƙari sama da yadda abu yake duk masu ruwaito tarihi da kawo labaru suna wannan yanzu misali akwai wani kirista misali waɗansu manyan fastoci wata suka ce ai duk masu salla wuta ne suka ce ai Allah ce fawailul lil musallina amma sai suka rage alladina hum an salatihim sahun sai suka yanke wannan to suna faɗa in ana ɗan muƙabala da irin ƙananan almajirai da basu da ilimi wanda ba zai iya ci a karasa ayar mana me yasa ka tsaya a fa'ilul musallina kawai ai Allah ya ce alladina hum an salatihim sahuna wanda suke wasa da sallan su ba sa yin ta akan lokaci su ne Allah ya yi ma wannan amma idan kake fa'ilul musallina azaba ta tabbata ga masu sallah kai shiru kowa da kowa ya shiga a ba ce ga masu sallan da suke jinkirta sallah akan lokacin ta sai da suka ga dama to kaga irin wannan idan mutum bai hattara ba sai a shiga da shi kaga ai an rage to irin wannan din duka da manufan menene bata wannan tarihin wannan abin da ko mutumin da ake so a bayar din sai a rage wani abu ko a kara wani abu huna kunu aslul hadithati sahihan zaka taran yes asalin tarihin faruwan abun da gaske ne ya faru ka ce saqifati kamar abin da ya faru a saqifatu bani sa'ida din nan jiya da muka karanta yayin da mutanen Madina suka yi sauri suka je suka zaɓi Sa'ad ibn Ubada a matsayin ya zama to shugaban su wayar kuma sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suna can wajen gawan manzon Allah sallallahu alaihi kafin su ankara mutanen Madina su har sun je wannan dandalin saqifatu a eh, abin nan sun yi zaben su fa qissatu saqifati sahihatun ita kissar wannan abun eh, saqifa din eh da gaske ne ya faru amma me ya faru ne shine matsalan da ake ta kare kare wa waka hunaka ijtima'un an samu ni taro da aka yi a wannan wajen baina abi bakrin wa umar wa abi ubaidata min janibin sayyidina abubakar da umar a nan bangaren abu ubaida ta bangare wal hubbab ibn munzir wa sa'ad ibn ubada wa ghayruhuma min al ansar min janib akhar ta nan bangaren mutanen eh, muhajirun akwai eh, sayyidina abubakar da umar da abu ubaida ta Allah yadda da su suna nan bangaren sannan can bangaren kuma akwai hubbab ibn munzir da sa'ad ibn ubada wa ghairuhuma da maka da wani ansari mutanen Madina su kuma suna nan bangare. fazadu alaiha ashiya'a kama saya ake zikiru sai suka yi ƙari malaman tarihi na ƙarya na bogi suka yi ta ƙare-ƙaren abinda bai faru ba a nan yana ɗan kissanta muku ko suka yi sauri suka ce su ga amir yawa ga amirul muminin yanzu da zai zama to khalifan manzo Allah shine sa'adu bin ubada shi ne sayyidina abakar da umar ya fita ce babu wanda ya isa ya zamanto shugaba in ba daga cikin muhajirin ba saboda suna da daraja da abin nan sune ne as-sabiqun al duk wanda zai zama shugaba sai daga cikin su ne wanda zai to su ministoci kuma a zaɓo daga ansa to irin ƙare-ƙaren da suka yi a nan don su tanishin din wannan kissar image din sahabai a wannan wajen abun bai misaltuwa yace za mu ambata cikin in muka shiga asali cikin karatu fazadu alaiha ashiya'a suka yi ta kare karen abinda ba su faru ba kama saye a ce zikirku kamar yadda an ambaton shi zai zo nan gaba in muka shiga littafin insha Allahu mimma aradu bihi tashwiha hadil alhaqiqa domin kawai su kawo rudani su su dishe da ya faru a wajen to a hankali na farko a kirkiro kissa ta ƙarya na biyu a yi ƙari a kan yadda a hakikanin abu yake ko a yi ne ko a yi rage hanya ta biyu kenan ta uku a ta'awilul baƙilu lil ahadat a yi tawili a murɗa a yi tawili a murɗa abun yadda a hakikan yadda abu ya faru a fitta shi yadda yake ma a mai da shi wani abu daban wa huwa an yajtahida fi ta'wilil hadath shine mutum yayi kokari yayi tawili na wani al'amari da ya faru ta'wilan batilan tawili na ƙarya mummuna ya tamasha ma'a hawahu wanda zai daidai da son zuciyansa wa ya tamasha ma'a mutaqadihi wanda zai daidai da aqidarsa in dan bid'a ne ya murda abun ya tawili shi yanda zai daidai da sa allati huwa alaiha wanda yake kanta ina fata an gane ko wanda yake kanta ina fata an gane ko to wannan shine a ah, sorry to say wata rana naji ana campaign a Katsina yawa ina jin Ibrahim Shema zaka yanka nan ina jin shema a za ka zo editing ai ok yawa sai da kar a gani a tv afirka duk duniya <laughs> ina ji ibrahim shema ya sai da wani ya sai da wani mutum sunan shi musa yawa to da dan kafin din shi yazo yake ko alqur'ani ƙurani ma Allah ya ce suhufi ibrahima Musa ko a ma Allah ya faɗa duk inda Ibrahim ya ce Allah ya kira Musa kusa da shi saboda haka wannan haɗi yayi sofi Ibrahim wa Musa don girma da su ake yi to kun ga an tawilin aya aka murɗa ta domin ta yi daidai da menene jam'iyyarsa da fatinsa da ɗan takaransa ina fata an gane waɗancan kuma ‘yan abin nan goyon sadakan lahu nazim Allah ku duba ‘yan amshi kenan eh ana sadakan lahu nazim sufi ibrahim musa ana sadakan lahu nazim eh, har yayi ƙaryan makaryata to ka gani Ko ka ga irin wannan to shine tawilin Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah to na hudu ibrazul masalibi wal akhta wani in zai rubuta tarihin mutum to shi abinda zai concentrating a kai shine rika fidda aibubukan mutum aibubukan mutum ba zai taba fidda alherin shi ba wani ma mun hadu da shi a rana kaza ya yi kaza mun ganshi a kaza mun ganshi a banda wannan ɗin bai da wani abu ba za a fidda wannan ba to malaman tarihi akwai waɗanda in niyyarsu ba ta da kyau ko akwai hasada ko kiyayya to zai rika rubuta menene negative abin nan attitude na wannan mutumin kawai ko waɗansu kurakurai ma da ya aiwatar su za a rika tsamo kawai a rika tsamo a rika tsamo wataƙila goma ne cikin ɗarin alherinsa to malaman tarihi suna haka ta yayi yi abin nan ina fata an gane ko huna takunu alqissatu sahihatan eh za su fara da ingantacciyar kissa yes kissan ta faru walakin yubrizuha ibrazan sai da in ya tashi fito da ita ma malam to yurakkizu fihi alal akhta sai ya rika kawai concentrate akan kurakuran wannan mutumi ko wannan abin wa yughatti alaihi ayyata ma'asin duk waɗansu kyawawan ayyuka na alkhairinsa sai a rufe su kawai to mai karanta tarihi yayi hattara sai kaga ka tsani mutum in kana karanta irin masu wannan eh, mummunan abin nan din yawa sai kaga an batan sai ka ji ka tsane shi kwata kwata ba ka ganin shi da mutunci wal kuma ba haka yake ba ba haka yake ba shi yasa kake ganin karance-karance na littattafai idan ba a duba su yaranka sai ka ga ya tashi da wani abu baka sani ba ya tashi da wani abu yanzu ko babar mu yaro ta kira shi tana faɗa mai ai ubanka ga yanda yake ta rika faɗar kawai rashin alherin sa sai kaga yaro yana cikin uba to haka littattafai din nan da ake karanta ba kowanne bane za a saki hakki ne na hukuma ta nada kwamiti ta nada wani bangare wanda yake screening irin littattafan da ake karanta irin littattafan da ake karanta haka za ka tar na biyar sina'atul ash'ari kago wake kago wake li ta'yidi hawadith tarihiyya domin ƙarfafa wani abun da ya faru na tarihi ina jin tun ina jiniyo arabic secondary school akwai wani kaset da wani yake akan wayi faɗan sayyidina ali yanda yake yin shi yana kuka dokin shi saboda tsaban jini sai da ya taɓa ni na manta da irin murya da yake kaga mata ana kuka linzamin dokin dokin sayyidina ali kuban shi sai da suka karshe da aka saukar wai gari ma daura sijjin sayyidina ali sai da ya raba dokin biyu sai da aka sauko masa da wani doki daga ni na manta da kullum in gaya maka sai ka ji kaset din a yi shi ya kare a maimai ka ce mai jin karatun qur'ani isan yakin sayyidina ali ana nuna jarutakan shi har fa ana kuka ma wai saboda jini kawai jinin kawai kafirai sai da ya zo wa dokin nan har wuya na? ba abinda ba za a yi wannan ba to duka zuki ta mallin gizo da koki amma ka duba yadda ake kuka mata da a gida ya kawo shi da wani irin murya na tausayi na ban tausayi na ban tausayi to idan ka duba shehunan shi'a in suna karanta kisa haka suke karanta sun madarabahu sun madarabahu katila sayyidina husain katilahu la ilaha illallah la ilaha illallah kaga mutu yana mammarin kansa sai ka kaga kawai duk ana koka kawai ana koka kawai mugu kawai ya kaga mutu ya ce sai da annabi mugu wani sahabi mugu yanda za su kawo kitan za ta zama very torture mai taba abin da su siganta ta mamala haka za ka gani shine sina'atul ash'ar kago waƙoƙi al-ash'aru jam'u shi'ir Lita ta'yidi domin su karfafa wani labari na ƙarya da suke so su fara yasna'una shi'ran yu'allifuhu sai su kago waƙoƙi sai su wallafa su yu'allifuhu ahaduhum sai wani ya wallafa waƙoƙin in ya tashi sai ya danganta waƙoƙin ya ce amirul na aliyu ne ya yi su alhalin ba shi bane su buhu ila ummil na aisha ko ya danganta waƙoƙi ga na aisha waƙoƙi na batsa don a tabbatar maka cewa lallai ita din na abinda aka ce ta aikata tabbas ne saboda ga irin ma waƙoƙinta duk batsa ne a ciki don wannan mai irin waɗannan waƙoƙin batsan an ce maka an yi kaza da ita taya za a yi maka musa auyan sibunahu ila zubair ko su danganta shi zuwa ga zubair au ila talha ko zuwa ga sayidina talha radiyallahu anhu fi ta'ani fi ahadi sahabati wajen sukan sahabai kama nasabu shi'iran li ibni abbas kama waɗansu waƙe da suka ƙirƙiro suka danganta su ga abdullahi ɗan abbas wai annahu qala fi haqqi ummil mu'minina aisha wai ga abin da ya faɗa game da nana aisha tabaghalti tajammalti walau shi'ti tafayyalti nana aisha kenan wai tabaghalti kin hau alfadari tajammalti sannan kika haura kumi walau shiti in kiga dama ma tafayyalti sai ki hau giwa ina fata an gane ko wai wai ta hau waɗannan duka taje yaƙi don dai a haddasa fitina na taɓa wata rana ina zaune sai naji yara suna ɗan wasa a waje yace abu zarin ya saci agwagwa garin gudu ya mari a kawo abu zarin ya saci agwagwa garin gudu ya mari a kawo abu zarin algifari sahabi suna ta wannan abu zarin ya saci agwagwa garin gudu ya mari a kawo na kira yaran nan kai me kuka suka ce abu zarin ya saci agwa ya koya muku a ina kuka ji to sai na fahimci kai babu maka waɗannan suna da alaƙa da waɗansu makarantu na shi a yara domin abu zarrin sahabi ne mai daraja abu zarrin alghifari ya saci agwagwa garin gudu na mare wani wai a kawo kaga a kawun ne namu ai tunda a sabai ba a kawo abu zarrin ai babu da abu zarrin sahabi ne to kaga irin waɗannan waƙoƙin na tsanan sahabai sai kaga tuntuni ake koya ma yara islamiyya su tashi da su tun a ibtida'iya waƙe-waƙen su da komai in su na kiyayya ne dasa kiyayya ne da ce to kar su ƙara faɗa kar su ƙara faɗa a rika duk irin monitorin yara in suna irin wannan wata rana ina zaune ina da wani yaro karami Faisal sai ya sa wani fesil kafa ya zai ce mun shine John Cena nace John Cena nace sai dai Khalid bin Walid dai dan tsaniya <laughs> sai dai Khalid bin Walid dai John John anan gidan eh? sai dai Khalid bin Walid dai sai Khalid bin Walid to duk irin wannan a rika goya koya musu ai shi a wajen shi ba jarumi irin wannan na ce a Khalid bin Walid dai sai an tashi tsaye duk irin waɗannan a rika seta setawa ka san yi waye John ke ka san John ne baka san John dan gidan wani ka kai ne John ce a a a ya ce to shi ma wancan John ne yadda ka ga wannan John ba dai a nan ba ba haka za ka Allah ubangiji ya rufa mana asiri hanyoyi na shida da suke bi wad'ul kutubi war rasa'il a wallafa yan kanana kananan littattafai ar rasa'il sune yan booklets sune rasa'il jam'u risala wad'ul kutub da littattafai a rika karasa dukkan su babu alheri a cikin su an wallafa ne kai an jefa wa al'umma yanzu idan kana so ka yi tsince-tsincen tarkace da ka je post office haka za a tara su a tara su a tara su a ɗan wannan a duba a aje he ka mutu ya sayo ya sayo wanda ya masa ya dawo kawai tarkace ya samu kai ya kwaso ya kawo gida ka yi aje a yi ta karantawa ka ga yaro ya kangare ka rasa ka ina ne waɗansu karance-karance haka za ka tarwal iyazu billah kama saya atina insha Allah ce kamar yadda zai zo mana a nan gaba zai yi karin bayani a kai musamman ma fi kissati maktali Usman a kissan kashe sayyidina Usman hina zuyifa kutubun kutub ala lisani Usman sai littattafan da aka wallafa su sai suna magana da harcin Sayyidina Usman kaman Sayyidina Usman din ne yake magana aka yi wallafa ɗansu littattafai na ƙarya na bogi fake one ala lisani aisha radiyallahu anha a bisa harcin nana aisha kaman ita ne take magana ana rubutawa zuyifat kutubun akwai fake littattafai na boji na ƙarya wanda aka rubuta su ala lisani aliyin wa talha wa zubair duka za ka samu وهذا غير الكتب التي تؤلف وتزيف waɗannan banda irin littattafan da ake wallafawa ake ƙararrai ka kitabi nahajul balaga kama irin nahajul balaga ɗin nan wa nusiba ila ali ibn abi talib kaga an danganta mafiya yawanci abin da ke ciki zuwa ga ali ibn abi talib wa ka kitabi al imamati was siyasa shugabanci da siyasa alladhi nasabuhu li ibn qutaybah aka danganta shi ga Ibn kutaiba ba shi bane ya faɗa amma za ka ga littafin an ce na ibnu kutaiba ne sai a ɗauko sai a wallafa littafi da shirme sai a ɗauko sunan wani kawai sai a rubuta a ce shi ne auto ɗin shi ya wallafa kawai na udnu ba ya ce kaza kai baka da sani shi ne sunan wani kawai aka manna to suna haka mutum ya hattara na bakwai istiglalu tashabuhil asma'i suna amfani da kamanceceniya wajen sunaye idan akwai sunan mutumin kirki da ya kama da sunan wani ɗan bambancin kaɗan ne to sai su rika kawowa suna danganta shi ga wannan wayar kuma a suna ne suka yi kama ba shi ɗin ba ba shi ɗin bane jaririn matsalan masu sunaye ibnu jarir ibnu jarir islami su biyu ne masu sunan al'awwal na farkon Muhammad sunan shi Muhammad ibn Jarir ibn Yazid Abu Ja'far At-Tabari imamun min a'immati ahli sunna kun ga wannan shi yana daga cikin hamshakan jagorori na sunna na biyu akwai Muhammadu bin Jarir bin Rustum Abu Ja'far At-Tabari shi wannan imamun min a'immati shi'a ne to yanzu idan aka yanke daga nan aka ce Muhammadu binu Jarir Muhammadu binu Jarir aka ki a ce binu Yazid nan ba aka ki a kara mai binu Rustum aka yanke daga can ta yaya za ka bambanta na'am kawai yanzu kamar muna da Abdullahi bin Umar muna da Abdullahi bin Abbas muna da abdullahi bin mas'ud idan aka ruwaito hadisi kai aka ce wannan an abdullahi kawai aka yi shuru ba ka tabbas ka ce ibnu umar ne ko ibnu abbas ko ibnu mas'ud to sai a bar wannan din tunda suna kama in baka ce Allahu alam ban san wani Abdullahi ake nufi ba in kai zaure kace Abdullahi dan Abbas to ka samu ba shi bane ya faɗa to yanzu wannan kai aka ce ibnu jarir ya ce a littafin shi na tarihi kun san akwai ibnu arabi a can akwai ibnu arabi shi ma bambancin su alif da lam ne can ibnu arabi akwai ibnu arabi wanne ne dan wanne ne dan sunna wanne ne dan mu'tazila mai alifun shine mai mene na'am shine eh, ibnu arabi ɗin kawai shi kuma shine ɗan irin mu'tazilawan ta amma mutum idan ya zo ya kuskura garin faɗa ce ibnu arabi ya sa alif da lam yana nufin ka tobaran da wancan yayi ne ibnu arabi ne sai ga ya danganta ma wannan in ya sa alif da lam to shi ma mala ce masu tarihi suna kokarin danganta wannan abin ina fata an gane su yi wasa da hankalin mutum kamar yadda malamai hadisi suke tadlisi sorry a uh, waɗansu suke masu raito hadisi su yi tadlisi yanzu kamar sheik abubakar gumi idan za a kawo labarin shi sai a ce baban ahmad na zamfara gumi a wani state yake kaga baka isa ka musa ba daga zamfara yake ko baka isa ka musa cewa baban ahmad ba ne? to amma ya shahara da haka a wajen mutane don girman Allah in ce maka baban Ahmad na zamfara ya ce kaza akwai yanda tunaninka da hankalinka zai nuna abakar gumi na'am sam hagan ko kuma sai idan sunan wane abu ibrahim an fi saninka da abu ibrahim wani ɗanka ibrahim in sun zo maka tsaya sai su ɗauko su ce abu khalid sai su ki danganta ka da ibrahim inda ka shahara da shi sai su ɗauko sunan wani yaron ka can tabbas kai baban shi ne kai baban khalid ne amma jama'a don allah akwai yadda za su gane wani inda ake nufi sam sam to haka masu tarihi suke wasa da kwakwalwar mutane da hankalin mutane kaga anan fayansibuna kutuma ibn jarir shi'i wata haka samu masu tarihi sai su ɗauko littafin ibn jarir na ɗan shi'a din nan sai su danganta maganganunsa da katobarin da ya yi da ibn jarir a sunni wanda yake shi kuma ahlus sunna misali misali kitabu dalailul imamati alwadiha wa nurul mu'jizat dalilan da suke nuna wato limanci a bayyane imam irin na shi'a din duk inda ka ji imama imama to ka san shi'a ne wa nurul mu'jizat sai suka dauke shi sai suka yi attachin din shi ga ibnu jarir na sunna din wal kuma ibnu jarir dan shi'a ne ya wallafa shi wa tufiya fi nafsi sana kuma abun mamaki dukkan su biyu din sun mutu a shekara ɗaya ne 310 haka wannan ya mutu haka ma wancan ya mutu amma ba dole bane ya zama to an haife su dysemia ina fata an gane ko Ta kan yi wannan dan shekara saba'in ne ya mutu dysemia da dan shekara goma ko ba haka ba ya ce eh, kun gane wannan sannan mu duba ibnu hajar su ma mutum biyu ne masu suna ibnu hajar al'awwal na farko akwai ahmad ibnu ali ibnu hajar al'askalani min immatin hadith wannan manya-manyan hamshakan malamai ne na ilimin hadisi na biyu akwai ahmad ibnu hajar al-haitami imamun ne shi fil fiqh wa laysa lahu bida'atun fil hadith bai da komai na ilimin hadisi shi hamsaki ne a fiqh kawai to idan baka yi hattara ba sai a danganta maganganun shi na fiqihun a danganta shi ga nan hadisin a ɗauko maganganu na hadisin a danganta shi ga saboda kamancece ne a wajen mai wajen sunaye to shi ma fa sai an tantance Shi ne mala yace fa ya'khuzuna tashihal haitami wa yansibunahu ila al-asqalani abinda wannan haitami din nan eh ya inganta sai su ce ibnu hajar al-asqalani ya inganta to ba shi bane sai ka ɗauka na hadisin can ne to shi ma sai an hattar mata bada a manhajut tafabbut inda ahli sunna yaushe ne malaman ahli sunna suka fara yunkuri don su rika tantance irin waɗannan maganganun na gaskiya da na ƙarya yaushe ne malamai suka hoɓasa suka ce kai in fa ba mu tashi muka yi wa al'umma aiki ba muka rarrabe tsakanin abawa da mai yawa tsakanin zare da aba ko tsakanin tsakuwa da aya ko tsakanin dusa da menene to lalle fa za a bar baya da kura bu tashi aika yayin da ma a lokacin da malaman ahlus sunna suka tashi suka ce to aike fa ya hau kanmu don kararrai sun yawa ya kamata mu tashi mu yi wa al'umma aiki mu tankaɗe mu yi rairaye mu yi tankaɗe mu tankaɗe wa al'umma da za su zo daga baya me na gaskiya me na ƙarya yaushe suka fara bada'a sun fara wannan aikin ne lamma atil fitina yayin da fitinan nan ta auku tsakanin fitinan kashe sayidina Usman fitina tsakanin sayidina Ali da su sayidina Muawiya Allah ubangi yarda da su gaba daya sai wani ya ɗebo labari na ƙarya kawai kai sai suka ce to daga yau ya ƙare ga hanyar da suka bi kama ya ƙulul imamu muhammadu bin sirina attabi'iyul jalil muhammad ibnu sirina batabi'e ne mai daraja malami mai albarka rahimahullahu ta'ala Allah ji kanshi wa radiya anhu ya yarda da shi kuma qala lam yakunu yasaluna anil isnad da in ka ka labari ba sa tambayan ka daga wakaji a'a amma tun da wannan fitina ta faru tsakanin sahabai duk wanda ya kawo labari su ce sammu lana rijalakum ku faɗa mana inda kuka samo labari idan ya ce wani ne ya gaya mu shi kuma wani waye ne ya faɗa masa wani ne shi kuma wancan ɗin waye oho a nemo shi oho ni dai haka na ji sai su ce to labarin banza ne duk abin da ka sa yanzu an ce he ka faɗa daga wa ka ji shi ma wancan din daga wa shi ma wancan din daga wa shi ma wancan din daga wa idan aka faɗe su sai ka zo bincikan masu faɗa ne ga duk yan caca ne dan Allah labari ne mai daraja kace kai ku bashi can karkashin bishiya inda suke taruwa kawai can ku bashi can ina fata an gane ko mutum ne aka ce wani mutumin arziki ne mutum ne mai amana da gaskiya da menene haka kuka ce wani yake eh suwa suka faɗa wane da wane da wane da wane da wane sai muka taro sai muka gansu gabaɗin su ƴan caca ne me amanan wancan inda kuke yaba da abin wallahi baya mana ojoro a wajen kati tsakanin da Allah baya a attachment in zai raba kati ai dole ƴan caca su so irin wannan su ce yana da amana a iya su menene kofin ka mu yana da amana da tsoron Allah da gaskiya bai zalintan wani aka taro mana wanda suka yaba masa ya muka ga 'yan fashi ta ya aka yana da amana ce wallahi duk fashin da aka yi baya koyi wani abu haka zai fito da shi a mutum ne adi to kaga shaidar dan fashi ga ogansu karɓaɓɓe ne sai mu ce to wannan da aka ce yana da amana da gaskiya bai zalunci fa mu san irin yanda yake ba wanda za ka ɗauko shi ban ka ce ka bashi ajiya a'a amana ne wajen raba kuɗin fashi baya abin nan to kaga ai ba za mu sashi a cikin scale ɗin amintattun mutane da za mu tsora wa al'umma su su a iya scope ɗinsu shi a wajen su yawa bai zalunci to kaga kawai don an ce mu yana da amana ce kawai ya zo nan mu bashi shugabanci ya shugabance mu sai mu duba fa wanda suka yaba masan gayen da suke sai mu ce wannan amanar a aje ta a gefe wani dai ba za a yi harka da shi a wajen amana ba ko an ce a nemo maka aminin mutum ka yadda a dauko irin wancan don yan fashi sun yaba maka to kaga to shine suka yi ta tantancewa shine suka yi ta tantancewa fayanzuru ila ahli sunnati fayakuzuna hadithahum idan suka ga mutanen kirki masu mutunci da daraja da kamewa da tsoron Allah suka ce wani na kirki ne muka ka wani na muka ka wanda suka yaba masa muka gan su wajen addini da mutunci sai yanzu mu daga wannan mu ce wannan mun yarda da shi kirkinsa amma kirkin da waɗancan suka yaba shi ba mu yarda da shi ba ina fata an gane yanda suka yi ta kacewa din kenan wa yunzaru ila ahlil bid'i idan suka kalli ahlul bid'i yan bid'a sun yaba ma wani abin nan sai su yi rejected dan suka ga na sunna aka yaba wa wanda suka abin nan kan sunna <laughs> su karɓa. fala yu'khadhu hadithum hay a rejecting na yan bid'a haka suka yi ta tacewa wa zalika anna al-asla fi an domin asali ga mutum idan ka ga musulmi duk inda yake ka dauke shi mutumin kirki ne sai abunda ya bayyana a gare ka sai abin da ya bayyana duk inda ka ga musulmi yana wucewa ka ɗauke ki mutumin kirki ne na Allah mai amana yaushe za ka ba da shaita contrary to wannan in mu'amala ta haɗa ku da shi ka ga lalle fa abu bai yi ba suka ce to wani bai da amana ya yi tuntube zai faɗi mai kace bismillah sai ce shehu wani? suka ce to wannan akida akwai sari'a ciki a aƙida akwai sari'a ciki ina fata an gane to amma in ka samu mutum baka taba sani shi ba plain haka ka ɗauke shi mutum ne na Allah musulmi mai daraja mai ba baka da right ka soke shi sai wani abu ya bayyana daga gare shi ko da mota ta haɗa ku za ku je Gombe ko za ku je Kano luxurious ta haɗa ku za ku je Lagos an yi alwala za a yi sallah a hanya wani bismillah ka mana sallah karka tambaye shi da Allah wani ne aqidar ka da Allah da Allah wani kai musulman. musulmi ne musulmi bismillah amma daga hawan kuɗin nan kafin lokacin sallan yayi kaji da zai shiga ce shehu ya zauna ce shehu ya shehu ka ba mu ka kai mu lafiya kai abun nan ka ce to nayi maki da azahar ta yi aka ce a mana sallah kaga ya wuce a ce a ban da wannan saboda akwai dalilai da suka bayyana kafin a zo sallah amma in ba abin da ya bayyana a gare ka wannan mutumin karka tambaya a yi sallah a tafi a haka al'aslu fil muslimi al'ada asali ga musulmin da ka gani duka na kirki ne sai abin da ya bayyana a gare ka wali anna ibn sirina min kibari tabi'ina kaga ibn sirina din nan yana daga cikin manya manyan tabi'ai me yasa zamu karbi maganar shi da ya faɗa in ya bada shaida saboda manzo Allah ce khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina the best generation sune sahabai na sai wanda tabi'ina sai tabi'u tabi'in waɗannan three generation sune manzo Allah ya sune the best a cikin al'umma masu amana masu kirki to kaga saboda shaidan da manzo Allah ya bada a gare su zamu karta wa adraka hayata sahaba kuma mutumin nan ya rayu da sahabai ganin manzo Allah ne bai yi ba me yake qualified din mutum ya zama to sahabi ya zama to kaga manzon Allah face to face ko da sau ɗaya ne a rayuwanka ko da kwayan idonka ba su ga manzon Allah ba a ce kana nan inda yake magana misali ana lecture an cika nan malami na zaune a nan ku da ba ku samu shiga ba saboda cikowa kuna jin shi kuna jin abin da yake faɗa da kunnen gani ne ba ku yi ba duk wanda ana counting din shi sahabi saboda makaho ma ya samu dama ya shiga saboda haka wanda ya ga manzon Allah sallallahu ko ya ji maganan shi kai tsaye amma bai samu ganin shi ba kuma ya yi imani da manzon Allah kuma ya mutu yana mai imani da shi waɗannan abubuwa su suka mai da mutum sahabi ina fata an gane amma manzon Allah let azum yana Kano kai kana nan har kuka gama rayuwa gaba ɗaya baka ga manzon Allah ba ko baka ji to kai a nan inda kake ba za a kira ka sahabi ba sai dai ka zama to tabi'i wanda yake interacting da wanda suka ga manzon Allah to a nan kai level level ɗinka yana ƙasa da na wanda ya ga abin nan sai a kira ka abin nan abin eh, eh, tabi'i tabi'i kai dai ka rayu da wanda ya ga manzon Allah ya ji shi ka rayu da shi amma baka samu daman ganin manzon Allah to kai ne tabi'i mai biye ma waɗannan wanda suka ga manzon Allah su ne sahaban ina fata an gane shi kuma wanda ya zo bayan wannan ya yi interacting da wanda ya interacting da sahabi bai ga sahabin ba amma ya ga tabi'in da ya ga sahabi suka rayu shine tabi'u tabi'ina to sai ne manzo Allah ya ce waɗannan categories guda uku su ne the best generation khairun nasi karni thumma alladhina thumma alladhina yalunahum wa asha ma'a kibari tabi'in kun gani sannan shi wannan eh, eh, shi ibnu sirina ya rayu da sahabai ya rayu da manya-manyan tabi'ai ma sigarihim da kananan su wal fitnatul maqsudatu huna hiya khurujul firaqid dala fitinan da ake nufi ta zamanin sahabai shine lokacin da aka fara samun sect kungiyoyi da duka an haɗu a ƙarƙashin manzon Allah yana mutuwa ana nan kalau a haɗe sayyidina Abubakar na mutuwa ana nan kalau a haɗe sayyidina Umar na mutuwa ana nan kalau a haɗe sai abun nan sayyidina Usman da ya zo sai aka fara samun waɗansu ƙungiyoyi sun fara lekowa especially lokacin sayyidina Ali aka samu Khawarij aka samu Shi'ite aka samu ahlus sunna dama sune ne origin waɗannan ne suka bangare suka bas. to in ka ji an ce alfitinatu lokacin fitina ita ce wannan abbalatu fi akhir khilafati usman kun gani a ƙarshen khalifancin sayyidina usman aka fara samun fitina tsakanin al'umma daruratu tasabbuti fi naqli wato larura necessity na binciken labari dole ya kama kawai dole lalura ne duk labarin da ya zo maka karkai accepting din shi ka fara bincike tukuna kamar yadda in labari ya zo maka inji Allah ya ce karka karbe shi sai yi ne in ja akun fasikun bi naba'in fa tabayyanu an ce maka Mr A yana kaza ya ce a ah, ni Mr A yanda na san shi plain ne tumin kirki ne sai abinda bincike ya nuna zan yadda to wannan dole ka binciki labari kafin ka karbe shi laqad wada Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi qa'idatan zahabiyatan Allah madaukakin sarki ya sanya mana irin golden rule doka golden one na na bincikan labari kalla ma yantabihu lahal kathirun amma yawancin mutane ba sa la'akari da an kawo masa magana wani ya karba ya hau har ka ga mutum ma ya aika a facebook kawai wane dan kaza ne wane dan kaza ne kawai har ya yada duniya shi ala wa hiya qawluhu ta'ala ka'idan da Allah ya sanya musulmi don zaman lafiya yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da kuka yi imani da Allah in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya ka muku labarin wani ko wani labarin wani abu to fata bayyana ku bi diddigi ku yi bincike ku tabbata in ba haka ba ana ka maka labari ka hau ka je kai hukunci a kai to an tusibu kauman bi jahalatin lalle za ku ci zarafin waɗansu a ta hanyar jahilci fa tusbihu ala ma fa'altum nadime dan daga karshe ku zo kuna nadama da Allah kai hakuri wani kai hakuri abin wallahi abun ya dame ni nayi nadama ba kai bincike ba kawai sai ka hau kai abin nan ga wani can yana zazzagin wani ya mammari baba ma wani ne mutum da ya zo kawai sai itace a kai ka me an ce kama riba ba na ce baba fa aka ce wani ne sunan shi baba kai da yake yaranka suna gaya mahaifinka baba kawai sai ka ɗauka haka sai ka kaga ana nadama ana tura mutane su nemi afuwa to saboda ka fa wajaba bi zalika tathabbutu fi naqli al-akhbari ahmad wannan ayan ta zaman to mana ka'ida da zamu rike na binciken dukkan labari da zai zo mana a ce wancan fa tana zuwa gun ne? a hada ka da matanka wancan fa tana zuwa gun wani dukkan a hawwan nan a bincika a natsi to da fatan Allah ubangiji mana albarka wannan shine ka'idoji guda uku sun Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu shiga cikin darasin gadangada da fatan Allah ubangiji ya raya mu ya nuna mana ya mana muwafaqa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh